يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 inda muke karatu littafin mu na kitabu tauhidi na Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaima imamu aimma rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Mughira ibn Shu'bah wanda ke Bethel Road gidan Igwe Sokoto karatunmu idan ana biye muna cikin babi na hudu babi na hudu a lamba ta hadisi muna babi mun yi hadisi na goma sha biyar hadisi na goma sha biyar wanda a ƙoƙarin malam ya tabbatar da Allah madaukakin sarki yana da sifatul wajahi ma'ana alwajahu sifa ce zatiya da ta tabbata ga Allah ba a kore ta ba a tawilinta sai ya kawo wannan hadisi wanda Ammar ibn Yasir ya karanta wata addu'a cikin sallah Allahumma bi ilmika al-ghaib har zuwa ƙarshen ta muka kare hadisin mai wani mai tambaya ya rubuta tambaya game da hadisin sai ce shin akar makallahu wannan addu'ar da amma rubni ya ya karanta a farko ne ya karanta ta ko a ƙarshen sallah ma'ana a ina na aka karanta ta ita wannan addu'a an gari addu'a ce mana ɗaya aka yi ko ko ce mana ɗaya ya karanta addu'a wanda yake ba za a ce masalla ya salla sama sama ba wanda ya karanta wannan addu'a ina ake karanta wannan addu'a amsa game da wannan tambayar Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ba da amsa game da ita a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe can inda yake addu'a inda yake kulla babi na addu'a ba'a da tashahhudin akhiri Abin da ake karanta abin da suka tuzgo na sunna da ake karanta bayan tahiya ta karshe to sannan sai ya kawo sai ya kawo ta daya ya kawo ta biyu ya kawo ta uku sai ya kawo wannan in kana da sifatu salatin nabi ka je ka duba tana nan yana da shafin na ɗari da tamanin da hudu ne ko ɗari da tamanin da hudu yana dai nan ƙarshe ƙarshe can ala kulli amsa da ana karanta ta bayan kaya tahiya kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi isti'aza isti'aza Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahawal al-wati wa min fitnati al ad-dajjal wani aka ce isti'aza an ka ce isti'aza ta bayan sallah ita aka nuhi. in yi wannan sai ka zabi ɗaya daga cikin hadisai ko ɗaya daga cikin addu'o'in da suka zo na wurin to daga cikin su akwai wannan sai ka karanta wannan ina fata amsar ta fita amsa tambaya ta biyu wannan ba ta satin da ya gabata ba ta dan jima kwarai da gaske ko ko ce ta yi sati biyu zuwa uku amma na jinkirta ta don akwai karatu na musamman game da ita to amma dai kada mai tambayar ya ji ba a karanta bari mu dan karanta ta Allah ba daga baya ko ku wani lokuta in mun ka zo in muna magana ga mawdu'in zai san takardar ta iso kenan a lokacin da ni magana game da asma'ullahi wa sifatihi suka ce wajen sifofin Allah akwai kusan aƙidu guda hudu wayanda yake uku daga cikinsu duk sun saba mu aƙida ahli sunnati wal jama'a illa guda kuka ce akwai aqidat at-tamthil mumathila masu misalta sifofin Allah da sifofin makhluqai wannan at-tamthiliya ko ko al-mumathila ko at-tamthilu wanda wani lokaci ka ce mai at-tashbihu masu su ka ce musu al-mushabbiha kuka ce wannan koyi na ko ba da ahlus sunna wal jama'a ba a siffanta Allah ko wata sifofin Allah ko wani abu na Allah da na wani makaluki ko wani iya. muka ce opposite ɗinsu shine at-ta'til yohintar da Allah a tube ma Allah sifofi shi ma wannan ba aqida ta mai kyau ba ba aqida ahlus sunna bace sannan muka ci aqida ta gaba akwai wasu 'yan baina baina su ne mi su ne at-tafwidu at-tafwidu fawaltawa kace wannan aƙida ta ita ma ta at-tafwidu ka Allah na da sam'u ko kace ce Allah na da wani abu da aka ce sam'u. ba ka fassara shi baka ka faɗin ma'ana ta baka ka komi ka sam'u babu wanda ya san shi dai shi sai shi Allah wani abu na da aka ce sam'u. wani aka ce wani abu na aka ce ma basar wani abu na aka ce ma yadu wani abu na aka ce ma wajahu mu ba mu san shi ba annan cikin a zahiri farko farko sai haka kama aqida ta sai haka kamar ta baka shawa ko ba haka ba don sai haka kamar bai sa kai ne cikin jirani ba amma to kuma nau'i ta ta ne ta in ma nau'i ta ta kore ma Allah ko nau'i ta ta siffanta Allah shi yasa dai kai ba ida daga cikin sai ce haka an fahimta sai ce haka rigimar daidai take ga wanda ana sadda ana rigima an ka ce wasu sun ka ce alqur'anu makhluqun wasu ka ce alqur'anu ghairu makhluqin wani ya ce la aqulu makhluqun wala aqulu ghairu makhluqin to ina hita shin sa imam ahmad ya basu rad ya ce kwacce la aqulu innal qur'ana makhluqun wala aqulu ghairu makhluqin ya ce fa fa zanjikun kai yanzu ya ce hamma ya ce wancan wanda ya ce makhluqun ta take ce tafwidiyya duk da dai wasu daga cikin maluma kuma gwarazan malamai sun dan fara sun dan samu santsi a cikin littattafansu inda suka jingina taswif ga salaf su ce shi aqida salaf to kure ta kuma gwarazan malamai da yawa wasu sun dan kama sun samu kansu cikin wannan matsalar ta hanyar lokacin da suke revision suke karatun a kawalin salaf sai su aza taswifi shi an ra'ayin salafu ibn hajar ya samu kai ne cikin dan wannan matsalar a wasu littattafai nashi imam nawawi ya samu kai ne cikin wannan matsalar a wasu littattafai nashi shaykh rabitatul alam islami da allajintu da'ima lil ifta'i wal buhus al ilmiya a yayin da ibn baz ka jagorancin ta aka yi revision ga waɗannan karatuttuka ko fatawoyin ibn hajar da nawawi aka wa mutane bayanin su aka ce su ahalus sunna na ɗari bisa ɗari illa dai yan wannan wuraren da sun ka samu wannan matsayin na zato ko na ɗaukar tafwidu ina fatan fahimci wannan to da yake su ibn hajar da tattafan sun faɗa ko ina shi yasa aka yi da rasa kansu a nan ƙasar sai muna da shek abdullahi bin kodiyo shi mana dan wannan ra'ayin cewa aqidar salaf ko aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce a tafwid shi yasa a cikin littafin sa na miftahu tafsiri da ya kakka magana akan sifatun lahi wa asma'ihi wanda shi mai tambayar kan haka ya kaso a mai bayanin waɗannan tuka da mana abdullahi ya kawo wa mushkilul hadisi wal qur'ani nu'minuhu rahmani منزه aw mufawwidina kal awwalina aw kal akhirina wannan shekh Allah bin Fodi ka faɗin wannan yace muka zo ga muna magana hadisi ko muna magana a Qur'ani muka yi fitibis da wasu ayoyi na sifatullahi ta'ala a cikin hadisi ko ko a cikin qur'ani nu'minu za mu imani da su amma munazzihar rahmani mu tsalkake ar-rahman mu yadda da su amma mu tsalkake Allah da cewa sifa ta yi kama da ta wani wuri dan ka ce Allah as-sami'u mu yadda da as-sami'u na amma ba ka ba ka san tsika ba ko ka san ilmahaluki dan ka ce basiru mu yadda basiru na amma ba irin naka ba sai ce mu ɗo hanya biyu na ko mu yi tawilin su aw na ko mu yi tafwidi in ma ta'wil wa in ma tafwid Sheikh Abdullah bin Fudi na kokarin kakkai ne kakkai harifi ko ko ta'til sannan kakkai tashbihi to sai kai ne sai kai in ma ta'wil ko kuma kai tafwid wasu da yawa sun ahadu sunna sun samu kansu wannan matsalar sai su ana at-taqyidu qawli ahli sunna na ahli sunna na farko sai su yi tsammanin a ta'awilu ta'awili kaulin ahadus sunna na na ƙarshe don akwai ahadus sunna da yawa sun kace kai haka kamar sai ahadus sunna na amma ya awwi ta'awili kai wajen ni wajen sifatul lahi in ka diba jalalai gaba ɗin ya zo a wajen asma'ullah wa sifati sifatul lahi ta'ala musamman azzatiyya ko alfi'iliyya yana ta'awilin su ko ba haka ba biyadihi sai ce bi qudratihi haka ka ta'awili in yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah daga suna da tawili ana akwai akida cewa ba a siffanta Allah da hubbu wai hubbu dabi'a ta ta makhluki sai ce ay yusibkum Allah yusibkum ay al hubbu wa as sawab lada zai baka ba son kai ka lada zai baka duka gaba ɗaya cikin tafsirin jalalin akwai ta'awilat fi asma'illahi wa sannan muka diba da tattafan su ko wasu wasu da ba su ba su ko sun yi tafiyi sun rufe bakin su gum to shak usman bin shak abdullah bin fodiyo ke doki yayin kokarin ya ce za ka yi ɗaya daga cikin biyar, sai ka tsira ko ka yi ta'awili ka ka ki Allah ko ka ce ba ka san wanda suke ba a wasu la fahimta ya ce mu'awuri ne sai mu yi tawili muna masu tawili aw mufawwidina ko muna su mustafwili kal awwalina kamar ra'ayin ahlus sunna na farko at-tafwid kenan aw kal akhirin ko ko kamar ayin ahlus sunna na karshe a ta'wil kenan ko mu je doki ɗaya daga cikin waɗannan hakika gaskiya wannan ba wani abu na matsala ta ta karatu matsala ta karatu kuma duk mutum ya faɗi magana sai a samu suka fi shi kwarewa cikin wannan sun mai san mai raddi wannan ra'ayi ya daɗe ba tun wai ra'ayi shaka Abdullah bin Fodiyo ba shi ma mu ambata Ibn Hajar na da wannan ga mu Ibn Hajar Imam nawawi fi karni sadis yana da wannan akwai masu waɗannan ɗaiɗaiku na malamai cikin sahabai babu mai tafwidi cikin na bi ihsanin babu mai tafwidi ba mai tafwidi ba mai ta'awili ba mai tashbihi ko tamthili ba mai ta'tili in kana da kawo mu jiya? babu amma samun malamai da suka zo baya wajen kokarin fassara waɗannan aqwalu na sahaba da aqwalu na attabi'una lahum bi ihsanin da wasu ayoyi da wasu kaza kaza sai sun kaga su gida hudu wasu su yi tamsili ba a tare da su wasu su yi ba a tare da su wasu su yi ta'awili ba a tare da su ce ba mu sani ba tafwidi kenan ba a tare da su kila fahimci wannan shi yasa ka'ida kadda ita ce aqida ahli sunna wal jama'a ita ce mi al isbat al isbat ka tabbatar da abin kamar yadda Allah ya tabbatar maka ne shi a isbatu akwai awi da dama Allah ce ya fa aminu billahi ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير كي إيمان دا الله فآمنوا بالله كي إيمان دا الله ورسوله دا مزن الله والنور الذي أنزلنا شيني القرآن كما هكذا تحسكن دا مكسر فيما لما يقبع في اتفاقي الإيمان بالله shine kai imani da duk sifofin Allah da sunayensa imani da manzon Allah duk abin da ya faɗa maka da shi ka kenan kai imani da hadisi wa nurin ladhi anzalna qur'ani duk abin da yazo shi kai imani da shi akan haka nan sai suka ce ga asma'ullahi wa sifatihi dole a yadda da wannan ka'ida suka ce ka'ida da biyu ba a tamthili don ayoyin tamthili suka koya tamthili wa lam yakul lahu kufuwan ahad sun kore tamthili laysa kamithlihi shay'un sun kore tamthili da duk irin wasu wanda ka tamthili sannan kuma ba a ni ba a zakewa ba a cewa a faɗi kaifiya afwan ba a kaifiya irin kaifa kaza kaifa kamar kaza kamar kaza ko ai hannu kamar kaza kaza a ba a tunda Allah ta sarki ya ce wala taqafu ma laysa laka bi ilmi sannan ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha saboda qaida asma'ullahi ta'ala qaida ukuta na farko al isbatu na farko ka tabbata da haka ne ka tabbata na biyu nafi nafi ka kore a tamthil sannan na uku ba a kaifiya waɗannan sun su haɗa haka ne in suka haɗa haka nan to kai ne ahalu sunna ɗari bisa ɗari ina fata mun gane wannan mutum cewa wani malami ya ce kaza duk malaman zamani ne na huwa ba da wuri sai mai raddi kan haka nan shi yasa cewa tawi na ahli sunna na amma na baya mutanen baya tafyidin ahli sunna na gaba na farko kure na insha Allah to karatu na gaba sai mu ci gaba inda mun ka tsaya wannan kadiyar da nace abin da sa zamu mu taba ta sosai a gaba malam ibnu khuzaima da kai ne zai dauko mana qadiyya qadiyyat isbati da ta ah, ta'tili da tamthili da tafwidi da duk waɗannan qadiyoyi sai mu da kai ne gabakin an ce karatu gabakin mai shi ko yawwa insha Allah to abuna na gaba a wannan hadisi a wannan kitab sai na ga wani ya dan taba wata fassara wadda ba haka take ba ga wani wuri shi sai an ambata wannan a cikin inda yace kala abubakarin an gane can cikin shahi na talatin da biyar kala abubakarin ce ba sai na fasara sai na zo kan kalimar don sai hidda wata aƙida ko ba aƙida ahalus sunna ta ba shi yasa muka nika so yi magana ka inta kuma ya jingila ta ga aqida ahlus sunna qala abubakarin allah ala ya aqilu dhawul hijah ya tullab al ilmi أن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه ko ba haka ba ai kuma san annabi bai roƙon Allah abin da bai yi ba fa fi mas'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ladzatan nazar ila wajhihi abyanul bayani wa awdahul anna lillahi azza wa jalla Allah roƙon manzon roƙon annabi da yawan Allah ne nuna mai fuska sai shi Allah wannan bayani na mafi bayyanuwa ko mafi hituwa ƙarara annallah azza wa jalla wajha Allah yana da fuska ya talazzazu ya talazzazu yana jin daɗi shiwa eh eh to nan ne wani ya ce akida ahlus daga cikin aqida ahlus Allah ya talazzabu sai mai da fi'ilin wai ya talazzabu shi Allah yana jin daɗi bin nazar ilaihi sai sa talazzubiya cikin sifatun lahi mu kaida mu ba mu tabbatar da sifa sai ta tabbata kamar yadda ba mu kore ta sai an kore ta to haka ɗin ji wani ya hikaitu wannan kalima ta Abubakar kuma ya danganta da talazzabu na cewa fi'ili ne fa'ilinsa Allah mm, mm, mm, kore na يتلذذ من فعلنا أما الفاعل تشي منظر الله Allah. الله عليه وسلم shi yasa ma da ina kokarin bin shi kalima ne ƙara dibbi ba wasu nuskohi a wasu nuskohi ma sun ka zo yutalawwahu mabnil majhuli yutalawwahu ana jin daɗi bin nazari ilayhi ba Allah ya talazzaru ba shi annabi ya talazzaru ko kuma ma yutalawwahu bin nazari ilallah shi su annabi cewa as'aluka eh lazzatan nazari lazzatan nazari ina roƙonka ka bani jin daɗin dibi a fahimci wannan shi sa talazuriya ba sifa Allah ta ba mu kiyaye wani kwari da hadisi na gaba a tukatun aqida ta ahlus sunna akwai dan tasarkiya sosai don kamar da malamai suka ce wato wani wuri na wanda gwarazan malamai sun yi ta santsi a wurin shi yasa abin ɗaya da ka kare ka daga santsin kai ittiba'u laftida'u kaka kirkiro wani ra'ayi naka ko wani ƙauli naka face sai kana da salaf kana da salaf kan wannan salaf kuma as-salih amma kakka tsaya naka tunane kai ta burkutuwa kana ta fasar hadisan abubuwa ga wani abu nan karatun na ɗauka muku alƙawarin cewa shi malam wanda ya muna ta hakikin littafin ga shina da wasu 'yan wasu suma zalla ko wasu 'yan tuba mun ambata guda daga ciki ga wata kalima ko ga wani wuri wanda ya samu wannan zalla zabban mamaki tun da kasa tun da kasancewa shi ahli sunna kuma yana da da waɗannan abubuwa amma kamar bai ba, yana sun abin ya sayu ba shi yasa dan dalili kankani sai ya saurin raunana ko cire wani abu cikin hadisin kamar ba shi na ka tabbatarwa ba a fahimci wannan wannan magana ibi hadisi na sha shida malam yace inji ibnu khuzaima yace kad amlaitu akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nayi distinction nayi shifta na ambata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da yawa wani hadisi wanga na kakkawo hanyoyi ne inda annabi ka cewa man sama yawman fi sabilillahi ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خليفة وانا حديثي ناكا كاوشي بعضه sashen hadisin na kawo shi fi kitabin siyari can cikin sai ibn kuzaima ba cikin har aikin wannan ba kitabin siyari in ka duba sai ibn kuzaima kitabin za ka ga wanga hadisi wa ba'du sashen na kawo shi kitabin jihadi an gane fa agana zalika to can inda ni kawo shi ya wadatar an takarari fi hadha al ba bukatar in maimaitu hanya hanyoyin da nika kawo a wannan bagiri kawai dai ka san hadisi yana cikin hujjojin cewa Allah yana da wajahu in kana son ka san hanyoyin hadisin da kuma maganganu game da hadisin karshe kuma a tema inganta ka dalili ka koma sai ibn Khuzaima kitabu siyam sannan ka koma sai ibn Khuzaima kitabul jihad duk akwai wannan kila an fahimci wannan wannan hadisi ba ibn Khuzaima Bukhari da Muslim sun ruwaito shi an fahimci wannan sai dai a waye Bukhari babu ittiga a wajen lahi cewa ya kawai man sama yawman fi sabilillahi ba ada Allah wajen bai ce ibtiga a wajen lahi ba an fahimci wannan wai shi addalili na kasancewa wai wajahullahi ana shaza a ra'ayin mai ta'aliki tunda bukhari bai zo da ita ba amma hujja ce e ta ilimi ai ba bukhari ya ce duk abin da ban zo da shi bai inganta ba haka ce cewa ya zan zo da abin da abin da duk zo da shi ingantacce na a fahimci bambancin maganganun abin da dunin zo da shi ingantacce na sannan kuma malamai sun ittifaki cewa ai hatta da bukhari da muslim duk a hada su ba su karaɗe ba su tattara duk hadisan Allah ingantattun ba kai ma hatta da Abu da tuni da Sa'id ibn Majah kutubu shitta in kai su shikenan babu sauran hadisi ingantacce da ya rage wanda mai cikin su sannan kuma wanda malam ya yi dogon surutu da kun ga ta'abitin kasa na cewa kalimar ibtida'a wajhillahi kin hadisin ga wajhillahi bata inganta ba hadda ba ta hukuncin shazza ta hanyar cewa ya kakkawo hadisi kaza kaza kaza ta hanyar wani ya zo ba da ita ba hadisi kaza kaza kaza ta hanyar wani ya zo ba da ita ba hadisi kaza kaza ta wani wani da ta saboda haka hadisin da ya zo kanta duk da dai ingantacce na to khalafa asiqata kun tuna abin da ka sun yace kamar ba ita bace ai ba mukhalafa a kula ma kamun a samu shuhudi ai sai akwai mukhalafa ko ba haka ba in ce gabas ka ce yamma sai a ce abin ka kasuwa sun kace amma ai sai ka makabula ziyada ta ba mukhalafa ta akula alhamdulillah ba sai na yi dogon surutu ba ta inganta ba ni na ce yayi kure ba samir ibn amin az-zuhairi ya rad ya rad daga wannan magana samir sa samir wanda ya kin bulugul maram ya daren mu wannan kauli inda yace shi kudiba tarihi ne a nan ba ta 16 din a cikin ta'alikin sa shi mai ta cewa yi sahihun wa lazzatu ibtiga'a llahi shazzatun kila fahimta samir da zo na yayi fata fata da wannan magana karshe ya nuna ingancinta. akan ka'idar ta sika saboda babu mukhalafa kuma abubuwan da ya kafin ya yi ya rataye musu ya rike su ba su ratayuwa ba ba su ɗauka ta ko ba haka ba rehin bai imai in ya ja karewa ya saboda haka ba shaza ta ba mahasubatun shasa in kana in rubutawa karkashin za ka dan ja layi ka ce bal mahasubatun dun kishiyar sharu mahafuzun wa kishiyar munkarun ma'arufun to idan an ka ce shazun sai aka ce bal ziyadatul mahsuniya mun fahimci wannan saboda ka ibtiga a wajen lahi tana nan an fahimta kuma ko da matanan ko akalan tunda bibiya ce sahihun to mi akore ta kaddara kuma ko da wai ki da irin wanda yace na ai ibtiga a wajen wallahi ta har cikin qur'ani ta zo har cikin qur'ani eh ko nan kasa kasa cikin wallahi suratul ba bata zo ba eh illa ya rabbi rabbih bai komai ba kaza kaza kaza shi wannan ba amma ma wasa na kaza kaza illa ga a wajhi rabbih al'a duk abin da yayi bai nufi komi ba bai so komai illa ga sai neman wajhi rabbih to mi abambanci ne da man sama yawman fi sabilillah ibtiga'a wajhillahi ana kore ta abin da ya tabbata ga hadisi in dai ba son haka ka yan bid'a wata kafa ba hadisi na gaba shi ma yayi mai irin wa da yawa wancan shi ma kuka ji ba ta'aliki ne kamar mu karanta shi nan ba ta sha bakwai can kasa da'iful isnadi ko wal matalu sahihun ko amma min gairi lafzati bi wajhillahi hadon gaba nan wato mana ahalin suna na sosai shine taliki amma dai da abu biyu ka sha ma shama ka shama wasu kai ko ba haka ba runguma wani ra'ayi kamun kai magana kan kan kan magana kamun ka wani sai kai da wani ra'ayi to kaga in ka zo wajen magana kokarin haka ka tabbatar da shi ita kwa akida ahalin suna ba haka take ba dalili aka biya in ya tabbatar a tabbatar in ya kori a kori. shi aka yi da ahlus sunna wal jama'a amma a lokacin duk kasta ka kanka shikenan sannan wani a lokaci ta ga masani abu ya zo ya irki ba. ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin rawdatul muhibbina rawdatul muhibbin ibn qayyim kace ka duba yace wata rana malamin mu yace malamin mu yace shaykhu na na ibn taymiya yace wani mutum ya zo inda malamin mu shi mutum ne masani kudi na ya san danani wa dirham kamar a ce ma'aikacin banki yanzu ya diba haka sai ya ce ma naira dubu jabuta saboda sani ne to shi ya ka faɗa ma shekul islam ya ce alaga ta mara akwai wani abu gare mu mu daga sana'a mu duk wanda ya yauda ya san abin danga daidai kuɗin ga na ƙwarai na to ya yi khiyana cikin harka sai Allah ya kwace mai ilimin sana'a sai ibn ya ce a har kuma kuna da shi cikin sana'a kuɗi to an shi wanga cikin sana'a ilimi duk wanda man khana Allah wa khana rasulahu ko ba haka ba wanda ya kha'inci Allah ya kha'inci manzo daga wata ka'ida yana son ya boye wani abu ciki wanda kuma shi a gaskiya cikin nan to in zai wani abu na tawi na kokarin ya boye sai Allah ya zare mai hasken ilimi ga wannan mas'ala kila fahimta sai ya yi magana sai karanta da Allah kawai ba shi na ba shi washin ko shi na ko ko shi din akwai wani abu cikin zuciya sai ya tasiri a wurin kila fahimta duk saboda hanyoyin da malam ya bi na kokarin ya tabbatar da hadisin da ifi na ta isnadi ko kaddara gadana mu yadda din mun yadda da ifin isnadi na to me yasa yace sahihun matani sahihi na abin da yasa yace matani sahihi na saboda maganganun sun inganta a wani wurare ko ba haka ba a wasu maganganu ko hadisai ko ayoyi sun tabbatar da abubuwa ko to ita wajen zahir ta tabbata a wani wurare ba da ita ɗaya ya ce matanin ingantacce na illa wajen wallahi ba ta tabbata a wurare ba in ko wasu wurare sanadin shi za'ifi na amma matanin an tabbatar da matanin saboda tahuwar maganganu a wasu wurare to kirgano wajen wallahi saboda ta zo cikin hadisi da ba a tabbatar da ita kila kun fahimta wannan wa haza zahirun ko dan ilmentare kina gane wannan saboda haka kalimar tana nan shi ma wajahullahi tana nan cikin hadisin an fahimci wannan na biyu ce ma hadisin da'iful isnadi da'iful isnadi kuma ai shiru haka nan wata abuta ko ba haka ba shin Allah muna da fa hadisi duk da mun yadda in an ce akwai wani ciki nai wanda abba muna ta afa shi ta mujarradin jibin sadadin shi dai bai kamata a ce mu bi wannan lafazin ba ya hito a wasu asanidu idan mun kaga ya hito wasu asanidu waɗanda ko da su waɗannan asanidu akwai wanda ifi in dai lam yakun da du'ufi to yaya ba mu hada su fa yartaki ila darajatul husn ko sihha haka yake shi wannan hadisi inna ibnu khuzaima ya kawo shi akan hanyar ku diba ku gani sa'id ibn abi aruba zai magana kai ne qatada zai magana kai ne abi lahikin an gan shi abina hikin ga shi mallam mai tariki wanga mai littafin yace majhulul halina ko ba haka ba ya ce majhulul hali to mun yadda majhulul hali hadisi ne da'ifi na lalle kware da gaske ko ba haka ba mun yadda to amma hadisin mu koma Abu Dawud ya waito shi sannan Imam Ahmad ya waito shi sannan kuma da wasu hanyoyi daban-daban a Abu Dawud da da Imam Ahmad ko da cikin waɗannan an samu wasu suma akwai na suka in an ka hada bai tuman ya diga in ka ce yana tsallakewa ko ba haka ba a ce to mista ka ce yana tsallakewa kai awwa sai ka ce ai magabatan sun ka faɗi muhammad nasir da albani ya sahaha shi kuma ya ce jawazal qan'a ya tsallake ya tsallake kwalbati ga tunda ya tsallake ai shikenan kuwa samir ya inganta shi imam ahmad ya ishara da inganci ne abu dawud duk da ya kawo shi bai ishara ba amma ana ganin cewa yadda ya zo cikin littafi ne duk da wannan mun san abin nan ne kuma ya sukuki game da shi nau'i na na wani salihun ko ba haka ga cewa ba to ina ga kuma mun samu su hanyoyi da sun ka da suka tarbata mai abin kamata mu zalunci hadisin ba mu ce sayyul isnad mai shi mu ce mai shi ba tare da mun ishara shi na da hanyoyi ba waɗanda hanyoyin yartaki ila darjatul husni al aqil ko ba haka ba in dai ba son muka mu karya wata ba to kaga sai ya bi haka ne yace da ibul isnadi sai ka ce to hadisin an yi bari sannan sai ya ce to amma ne ya inganta saboda an samu wasu abubuwa da yawa sai ka ce alhamdulillah sai ya ce amma da kalimatu wajhullahi bata inganta ba saboda ni tuta ita saboda ni kai malam kai muka tambaya saboda ni don bata zo a wani wurare ba kaga shi ma shi ma nan sai magana Ta tajikin samin shi yasa ce kan da yazo kan ga hadisi yace sahihul li ghairihi ya yi amma sahihul li ghairihi to kuma sahihul li ghairihi kaga shi kenan ta kari ba ma hasan a kula ba ba ma hasan lagairi ya ce ba sahihun lagairi mhm. an fahimci wannan to mu koma kan sanadin hadisin rawa sa'idun ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba wa huwa thiqatun fadilun lahu tasanif inji ibn hajar thiqa fadilun na mutumin kirki na kuma lahu tasanif ina da wallafe wallafe malami na kenan don ce mai haka ko cikin malamai shi marubuci na ka san ya san haraka ehe za mu ji duk da dai bai cikin malaman ibnu khuzaima ko ba haka ba yana kasa kasa kwarai don yana ni yana tsaba kasa sadisa yake to mun san akwai a tsakanin ibnu khuzaima da shi bai karatu gari ba ko to za mu je ta ina wace hanya hadisin ya zuma ibnu khuzaima zai hudu nan gaba amma da abinda muka so mu ce mu gano cewa sa'id ibn abi aruba sika ne tafsir ana jiwa ta da kalima guda sun ka ce ni ruya bin nasbi aw an an ruya bil qadari ana dan jiwa ta da qadar na cewa ya ya shiga ko ya dauki ko yana da ra'ayin qadariya an san qadariya ko ba haka ba amma wannan ka'ida mun santa cewa ana karɓon hadisi ga yan bid'a idan ya zan bid'a su ba ta halartar da ai ƙarya ba amma ana karɓon hadisan khawarij saboda bid'a bid'a su ba ƙarya akwai ƙarya kafara kaga ba su ƙarya ko ba haka ba su ma kadari ba su ƙarya amma inda ba su gane shiya suna ƙarya don ta kiya ita asalin abin kuma ta kiya kowa san ƙarya ta ka bayyanar da abin da cikin zuciyarka ba shi bane shi yasa ba a karba a fahimci wannan da kyau to saboda haka bai da wata matsala sannan kuma ta suka ce to duk da ma matsalar da aka jiwa ta gashi huwa asbatun nasi in ji ibn hajar asbatun nasi fi qatadaka duk cikin almajiran qatada in hadisi ya biyo ta hanyar sa'id ibn abu awruba to ke shi ya fi kowa kiyaye hadisin abu qatada to nan wace layi ta tala abu qatada ko nan hadisin ya tuma ya tsira ta nan duk hadisin da ka sauna na abu kata na katada to ta layin wannan shi ne shi ko katada ibn da'ama as-sadusi shina cikin tabaqatul rabi'a kai ma huwa ra'atu tabaqatul rabi'a sai katun sabtun lawara ku sab'a duk bakwai sun roito gari saboda haka hadisin tana yayi illa wajen suka yana suka kila abu na hikin shi ma abu na hikin kai tsaye ka sokai ba a baka dama amma malam ya shi mai taliki wannan ya yi ƙarfin hali ya sokai amma hatta da waɗanda sun kasar rijalu abubi suka ce mu ko su ce mai wani wuri makabulun kamar da shi ibnu hajar ya ce wani wuri ma sai ya ce makabulun ya ce sai kasan dan an ka ce makabulun a makabulun abinda an makabulun ga ibnu ga ibnu hajar hadithu hasanu in tubi'a in yana da dan rakiya to hadisin ya tumayi in bai da dan rakiya shi dai ya kaɗaitu ga wannan wurin to hadithu layyinu to wanga ya dan rakiya mun ce Abu Dawud ya kawo shi mun ce Ibn Ahmad ya kawo shi mun ce kaza mun ce kaza ko ba haka ba wani wuri ce mai ma sai kasu to in wani ya ce sai kasu shi ke su akalla daraja to an ce sai kasu can an ce makabulun can to rage mai daraja ce makabulun to tubi'a ba shi kenan hasanu ba eh duk da wani ya ce da'ifun na shi da'ifun na ai shi an ma'ana makabulun illa mita illa mitaba amma mallan yayi kokari yayi kare hali yace mai majhulul hali ko ba haka ba ala kulli halin ali ibn abbas daga ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da muka so mu ce annabi ya ce man ista'aza billahi fa a'izuhu wanda ya nemi tsari da Allah ya gama ka Allah wani ka bani kariya kowa ne kakka cutar kowa ne ka tsare ni da kaza ya gama Allah to ku shi wa bi wanda ya roke ku ga muhallin shahidi ya roƙe ku yace bi wajhin lahi jama'a bi wajhin lahi saboda fuska Allah ku bani kaza fa a'tuhu ku bashi duk wanda ya roƙe ka don Allah bashi an fahimta hadisin lalle mun inganta shi tunda malamai ga ta su inganta shi to wata mushkila kai ka taso wace mushkila mushkilan mai tasowa yasa wasu ma sai su rufe idanu su yi saurin kace hadisin ce kai tuwon ga zai faɗa ma mutane cikin musiba duk wanda ya roƙe ka kai mai yana roƙon ka abin da zai ma illa gare ka zai zama bai dace ba zai zama yi mutum ka kwaso kuɗin ka banki ya tare ka ce don Allah ya wajen Allah ka bani su shi ke sai ka bashi tunda annabi ya da umarni eh haka ni ke nuna ko sai ka bashi to shi zai su ta ganin kamar bai daidai da hankali sai ta kakkace shi nan amma Muhammad Nasir Dini Albani ya magana ga abin hadisi dai kamar da mun kace sahihul da ghairi wa hadisi isbatu sifatil wajhi lillahi azza wa dai akwai sifa Allah ta wajen ta tabbata ita wannan mun sabo ko wa fi hadha al hadith a cikin wannan hadisi aidan kuma taharimu adam i'fa'i man bihi wa ta'ala an haramta ka hana mu duk wanda ya roke ka da wajhullahi an haramta ka an hana ka hana mu ka hana mu walakin ya lalle haka a zahirin hadisin ko kuma haka ya karanta suwa ko yace sai dai sahha hadisi ya inganta fi hadisi ibn abbas a hadisin ibn abbas radiyallahu shi wanda ya rawaito wannan ko to akwai hadisin da ya inganta na la ibn abbas radiyallahu anhuma wanda yake imamu ahmad ya rawaito shi majallaji na daya shafi na 237 nasa'i ya rawaito shi majallaji na biyar shafi na 83 zuwa 84 wa ghairihi wa wanda ba su ma durare an rawaito shi shi ne an karoto ciki taharimu su'ali bihi ta'ala an haramta a roƙi wani bi wajhin lahi shi kuma hadisin ya zo haramun na ka roƙi mutum bi wajhin lahi kila fahimta haramun na an ka roƙe ka bi wajhin lahi haramun na ka hana ko to haramun na kai kuma ka roƙi wani bi wajhin lahi <laughs> kenan kaga duk mutum an hana ko to alhamdulillah kai mai kuɗi ka taso an samu mahita yace bi wajhin lahi ka baka san haramun na ba ka ka hita sai ya ce amma ku saurara Ya ce wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam inda muka samu wani hadisi ga kalima wa ukhbirukum bi sharri nasi in ba ku labarin mafi sharri mutane inda annabi alladhi yas'alu billahi azza wa jalla wa la yu'ta wanda zai roki ya ce saboda wajhullahi ko saboda Allah a bashi da abin da kuma ba a iya bashi shi ba a iya bashi shi kaga Allah ta gare shi ko ba wala da ni abin da san bai basuwa kuma ya gama da Allah ya sa Allah ciki to an hana annabi ce ku faɗa muku mafi sharrin nasu ku shi da wanga ashe duk abin da ka sa Allah kakkasa a rina Allah ni a rina Allah ka roƙe mutum abin da ka san bai iya ba kuma ka gitta Allah kakkai haka amma hadisi yana da dan matsala ku saurara yace wa qayyada zalika ahlul ilmi bima idza kana su'al bihi ta'ala li shay'in min umuri dunya fa qaliha amma malamai sun kayyade wannan inda ba uhan da wajibul lahi ko ko ba uhan a ce don Allah to inda an kasa ga al'amuran duniya da yan dadin duniya na an kasa ba al'amuran lahira ba an gane wa hatajju bi zalika saboda ni saboda sun kawo wani hadisi Shiko ga wanda yake la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna ba a roƙon a sa waje lahi sai Allah zaka roƙo da sun ka ce to shi wanga hadisi da sun ce haka nan hadisi ne ba isa sanadi shi layi la yasalu bi wajhi Allah illa aljanna kan haka dai mu ba wancan haka nan kakka roƙe mutum tunda ai mutum bai da aljanna bare ka roƙa ita ko amma shi Allah bai da ita to ai shi Allah abun mumkinun na gare ko ehem saboda haka a dai ba wancan hadisi kan mutum kakka roƙi abin da duk kasan mutum bai baka shi kuma ka jitta mai Allah an haramta wannan hadisi shi la yas'alu bi wajhi Allah illa al-janna akwai Sulaiman ibn Mu'adh at-Tamimi fiki sayyidul hizb sai dai albani ga abin da ya cewa yace ko da yake hadisi ba yake ne yace an-nazaru sahihu yashhadu lahu sai muka diba nazari mai kyau muka yi nazari mai kyau shina shaidun wannan magana innahu idza tabata wujubul ihsa'i saboda idan wani wajibi na ka basuwa liman sa'ala bihi ta'ala ga duk wanda ya gama ka da Allah ka bashi in wajibi na to fa su'alu sa'ili bihi to roƙon wani ka roƙi wani ka gitta Allah to karya aridul mas'ula lil wuqi fi mukhalafa zai kada wanda ka roƙa ya saba ma Allah ko kaga da kake ka saba ma Allah wahiya ni saba ma Allah a wurin adam ihsa'ihi iyyahu ya hana ma ka roƙa haramun wa ma addaka bi haramu shi ya hana mako? to mista ya zan haramu saboda ka gitta mai Allah ya saba to wa ma adda ila muharrami duk abin da ya kai ayi haramu fa huwa haramu shi ma haramun na kila kun fahimci kaida eh duk abin da haramun bai kada mutum to kai mai shi haramun na shi ma kaga za ka kada shi ya saba ma Allah ووجوب الإيذاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإيذاء to kan haka fikihin hadisin inda an wajibi mutum ya bada abin da an karo kai idan ya zan yana da ikon ba da shi yana da iko ba da shi shi da shi wau jubul i'fa'i inna ma huwa idza kana al-mas'ulu qadiran ala al an gane ba kuma wala yalhaquhu dararun bihi aw bi ahlihi in ya ba da shi kuma yana da ikon ba da shi abu na biyu in ya ba da shi bai cutuwa iyali ba cutuwa ko ba haka ba dan mudu guda na Allah ya bashi ko ba haka ba ya taso ya kai ba iyalai kattar shi sai ya baka shi to ya baka su huce ne ko ba haka ba kaga darun na in ma kila shi ya koshi to dalibi na kaka kada shi inda yaka kauce hanya an gane ba to alhamdulillah wannan shine ta'liqin da malam albani wanda shi samir ya kaito a cikin ta'liqi mun fahimci wannan hadisin ya tabbata haddi eh? na cewa man sa'ada billah fa'izuhu ko wa man sa'alakum bi wajhi Allah fa'tuhu ko sai muka ce tsakanin shi ibn Khuzaima da Sa'id ibn Abi Aruba wanda ya bude hadisi da shi akwai musafa tazara mai yawa bin Sa'id ibn Abi Aruba yana tabakatu salisa qatada yana tabakatu rabi'a Abu na Haki yana salisa ibn Abbas yana tabakatu ula tsakanin ibn Khuzaima da ni da Sa'id ibn Abi Aruba muka dan mu samu ittifal ko sai ku duba yace haddathana hu wanda ya ba mu labarin shi wanga hadisi nasr ibn ali al-jahdami an gane ba nasr ibn ali al-jahdami yace wa huwa thiqatu inji ibn hajar shi wanga sai ne an fahimta wa isma'il ibn bishr ibn mansur as-sulay as-salaymi shi ko saduqun na as-salaymi si bi fatan sin sulaymi kullum buguna salaymi in ka koma ga at-taqrib sai da ma wasilce shi yace as-salaimiyyu bi fatahi sin al ko ba haka ba eh wa ba'da lami hakaniya ka sa masinin fataha in ka salamun ka sa ya salaimi salaimi bi fatahi sin sai da wasulci saboda ka wadanga kore masu buguna abin da kawai ka kuskure ke min nasrubni ali al shine nasru ibn ali ibn nasr ibn Eh, ibn nafsarin al-jahabari shi wannan din wanga tabaqatul ashira yake shi malamin ibn khuzaima wanda yace shi ya bamu labari to shi sika ba shi ɗaya ba shi labari ba har da isma'il ibn bishr bin mansur as-salami shi ko wannan tabaqatul eh, tabaqatul ashira shi ma yake amma saduqun na kawai wancan nasaru kace sikatun ga isma'ilu kace saduqun hada su idu su su ba shi labari daga wa kala duka sun kace min حدثنا خالد ابن الحارث خالد ابن الحارث shi ko ya gabata ina in kun ka kuka buda kira hadisi na mai lamba ta ta lamba ta hudu ta takwas hadisi mai lamba ta takwas ya gabata inda yace haddathana yahya ibn habib al-harithi قال حدثنا kuma يعني ابن الحارث كما أما ne ثقة mai من ta takwas ya gabata saboda haka wannan tika ne to shi daga shi Khalid ibn Harith wanda ya ba Nasr ibn Ali labari kala shi yace haddathana Sa'id ibn Abi Aruba an gane hadisin kenan in kana son ka gane hadisin sai a ce Ibn Khuzaimah shi yace haddathana Nasr ibn Ali al-Jahabani وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن العروبة sai ka koma ga nan ba hadisi tasha bakwai sai ka shiga ba shi kenan hadisi ya miki an fahimci wannan ga hadisin nan to shi wanga mun yadda da iti na an gane amma kuma malam kokarin da yake ta ce mana bi ba san kasa yace sahihun walabdu ibt walabdu ibt walabdu ibtiga a wajhi Allah shahadatu sai ka rasa gane washin mista mista da kalmar wajhi Allah ta sha mai kai ko ba haka ba amma ga mun yasa kuma da sahihi na e eh, mai da da'ifi na in ya ce sahihi na kila saboda akwai hanyoyi da sun ka inganta shi Allahu alam ba babu babu ja game da wannan ko ba haka ba in ma bai inganta ba ko ba haka ba amma waje hudin nan da ta zo ciki ne ai ta inganta a wasu rayi ai kamata ya ce sahihun ya ce da'ifun amma ya ce wabtiga a wajhul lahi sabitatun fil ahadith kathira ko fi mawadi ya kamata ya ce haka da insafan in dai ba wani kaikai ya kaji game da wajhullahi ba ko ba haka ba haddathana ahmad ibn dawud al-wasiti ba ni ka ga magana ba wanda sun kamar samai raji ka magana ko ba haka ba eh haddathana ahmad ibn dawud al-wasiti shi abda'ifi قال حدثنا وهاب بن جرير ثقة وهاب بن جرير ابن أبي حازم خازم ثقة قال حدثنا شعبة شعبة من الحجاج كنت أول من فتش الرجال shine amirul muhaddithina a zamani ne an suhailu ibnu abi salih an abi shi suhailu baba ne kilahu ma thiqatun kawai illa hadisin dai na farkon nan abu dawud al-wasiqi shi ma ba shadidu dhufi na ba da sunna. ko ba haka ba amma an yarda da raisi na saboda haka hadisi yana awa gare zan da iki ko ba haka ba eh qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله matalul ka'ilil musalli hatta yarji al mujahid an gane masalul mujahidi fi lahi misalin mai jihadi a hanyar Allah kusan muna babul jihadi a cikin bulugul marami wannan jihadi na dukan makami ya tunkari makiya misali ne ibtigha a lahi dun neman huskar Allah da aikin masalul qa'imil musalli kamar misalin mai tsayuwar dare na mai sallah yana na yana yi hatta yarji al mujahidu mujahidin ya dawo kamar ka tashi cikin dare kana yi ta sallah cikin dare baka tace ba har ya dawo ko ba haka ba to wannan ba isi na kuma zara da zan zan ifi ko ba haka ba dun bai cika mana hadisin ba dun muna da hadisi ingantacce za mu sami a wurare da dama a cikin muwatta malik ma za mu cin mashi dun mujahidin na a ɗan rage mai ma daraja siffanta haida alqa'imul musalli alqa'imus sa'imuna ko ba haka ba da rana azumi da daddare kwana sallah ko ba haka ba kun bai kacewa hakka je ka dawo sai aka ce ni sai aka ce bai kai jahilu ba kila fahimta haka lafazin hadisin la'alla kila da Abu Ahmad bin Dawud al-Qasi dan hu da'ifan shi yasa dan kurin abubuwa kila fahimta hadisin da ya rauni amma ibtiga wajhi Allah ya ta inganta wasu wurare قال أبو بكر أبو بكر يتشي قد أمليت نائم لائن هذا الباب وأن باب في فضائل الجهاد باب فضائل الجهاد تنتهي إلى cikin sayi bin Huzaifa in ka koma babul jihadi na yi magana wannan hadisin ku rike mai shi ina jin za mu ci karo da shi cikin bulugul marami kuma a fayyace shi wa Allah hadisi na karshe mu rufe kai nai حدثنا بشير بن خالد العسكري يا جباتا ثقة in mun kadiba hadisi na nawa hadisi na uku ya zo ya gabata hadisi mai namba ta uku shi yace haddasana bishr ibn khalidin al-askari qala haddathana muhammad ibn ja'far al-gundar kenan an shu'bata an sulaimana mujiba sanadin sosai sosai na uku din namba na uku حدثنا بشر بن خالد العسكري حدثنا محمد يعني ابن جعفر haddasa ibn ja'far an shu'bata an sulaiman ko to sai ka koma ga hadisin da muke kai ne yanzu hadisi mai namba 19 haddathana bishr ibn khalid al-askari qala haddathana muhammad wa ni muhammad ibn ja'far gunda an shu'bata an sulaiman wa huwa akwai bambanci da wancan sanadi duk gudana shi yasa in ka haddace ɗai bisa huɗu na hadisin ga rijal nasu wanda muka fitar da su aka a faɗi kare da ke su kasan su to insha Allah da ka haddace kwata na farko to har karshen hadisin shikenan baka samu matsala insha Allah saboda duk malamai ne na waɗanda ya karatu gare su ya kai ta maimaita ma hadisai daban-daban hadisi ya inganta ko ta hanyar sanadi mun san dai bishiru ibn khadim al-askari thiqatul hasan mun san muhammad ibn ja'far gunda waɗanda duk suna cikin rijalul bukhari kuma ce rijalul sab'a ma gaba daya shu'batu amirul muhaddisin awwalu man fatasha rijala sulaiman shine a'amash shi ma sai katun wa in kana yudallisu walakin la yudallisu illa an thiqati ko ba haka ba hadisi ya tumani qala sari'tu aba wa'il naji abu wa'il shi ma thiqa ne qala ya ce qala abdullahi man abdullahi ibn mas'ud a kiyaye sosai can da muka ce ka rike muhammad ibn ja'far gunda nan da muka abdullahi ibn mas'ud muka mishi yace ka sama hadisi mun san shi shi yasa nace mu sa shi dai gurguje yace ka sama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qasman annabi yayi rabu ya raba rabu kuna tunawa yakin hunain da an karafa fa qala rajulun wani mutum yace inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullahi wallahi wanga rabona ba fuska Allah an ka yanki ba hmm shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi sun san haka ko ba haka ba ma urida biha wajhullahi in ji abdullahi bin abbas ya ce fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nizo inda annabi fa zakartu lahu fa zakartu lahu ni an bata ka nace annabi ka ji wanda kai wani ya ce wai a uri da bija wajhul lahi fa hamarra wajhuhu sai huskar Allah ta yi jamur ran ya baci kuma ka san ko ka irin ka baci a ga dijojin ka sun tashi idon ka ya jamur su ka ta babban ka da mutunci kamar irin annabi a ce bai don Allah ba ko kai kana kana yi tsakaninka da Allah ga abu aka ce wallahi ba don Allah ya kai ba zaka ji dan wani suka ya soke ka qala shu'batu shi shu'ba ka ba mu labari yace wa azunnuhu qala ina zaton shi Sulaimanu a a mashi ya ba ya faɗi cewa wa'il ya ce Abdullahi yace ce wa gade ba annabi ya hushi ina zaton yace haka hatta wajittu anni lam ukhbiruhu han na goraci in ji Abdullahi bin Abu Mas'ud yace ina ma dai a ce ban faɗa mai ga magana ba ina ga na bata manzo sallallahu alaihi wasallam rai an gane qala shu'batu shu'batu a hasibu ina zaton Kala annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wurin nan ina zaton ya yace Allah wa Musa Allah ya ji kan ya ji kan Musa shakka shu'batu shu'batu shi ka shakku ko cewa Allah wa Musa ya ce shakka shu'batu fi Allah wa Musa shin Ya yarhamuna Allah wa Musa ya ce ko rahimallahu Musa ya zo a taura hakan amma shakka shu'batu annabi ya tun hace Allah jika Musa Allah jika mai jika annabi Musa na jin sunan Musa qar'u bi aka tsara min haza hadha fasaba an cutar da Musa he da haka amma ya hankuri ni ma na ya hankuri ai wala takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda sun cutar da Musa sun ce gwaiwa gare sun ce kaza gare sun ce yasa annabi ya tuna ya ce an cutar da Musa he da haka ya hankuri an gane ba mu baka ma ce a cikin bai don Allah ba bari mai wani abu wanga hadisin dun dai kama dun dai mus dun dai rashin son gaskiya hadisin bukhari da muslim ya rawaito shi ko ba haka ba ka hadisi war hadisi ne wanda yake sananne kowa san shi ko amma su yan bid'a suka so su yi suka da shi kaza ne sun kace irin magana ga zabban dariya wanda sadda an ce Allah na sama sun ka ce ha shi Allah na sama a magana fir'auna ta shi fir'auna shi yace Allah na sama a magana kahireta ya min ibn li farhan la'ali aqbalu ila ilahi musa ka ce a magana fir'auna ta ita kuma na hujja ai cewa Allah na da wajahu cikin wanga hadisi wanda mun kama dalili ai magana maki munahiki na wanda ka tuhuma ka tuhuma manzo Allah da zalunci magana ce ta kuka kuka hujja da ita kila kun ji inda sun ga karkata abin ban dara kamar sun manci cewa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barna ta zo bai inkari ba shin ya anwa'ul hadisi alqaulu ko alfi'lu ko at ko ba haka ba da Allah bai da wajhu wannan ya siffanta maki annabi ya siffanta Allah da wajhu kuma Allah bai da annabi sai ya tsine ko akalla da siya mai dan mai raddi ce la'antacci Allah bai da fuska ko ko shi Allah ya ƙarfafa da wannan amma bai danganta yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam anan bai ce wannan ya rashin ladabi ga Allah kai tsaye ba a'a gare ya rashin ladabi shi yasa jingina abin zuwa ga Musa yace shi ma Musa an cutar da shi fiye da haka ya hankuri ashe cutar ta ce mai bai adalci ba ba ta cewa Allah na hukunta ba shi an matsalar ba kila an fahimci wannan abu na biyu su sun ce wai duk hadisi muna kawo ɗaya don ku sani sai ka ga kwatata abin ma ba bai sa ai labari ba wai suka ce a hadisin da yake shi ba shakku ɗaya kai ciki <laughs> ko wai shakku ɗaya kai ciki shi ba bani labarin sai mun kace to ina na shi ba ya shakku cikin ce wadda mutumin yace inna hadhihi la qismatu ma urida biha wajhu wallahi ne shakku in eh, la ba ne shakku ba inda ma ce a shakku fi qawli inna halaka sai kace shakku yayi ita nan confirm ya faɗe ta yace ya faɗi inda ya kashe kushin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu wa Musa shi ya kashe ku ko ko cewa ɗaya ya karɓu jiya Musa bi aka tara min zalika fa sabara shi aka ba muhallin da muka jaya da kai ba ba na an kai shakku ba ina fata mun gane wannan saboda haka wajahullahi Allah na da wajahu ko ba haka ba shi ita am abaita ina jin nan za mu tsaya insha Allah sai dai magana Abu ya ce kala Abu Bakar kad amlaitu turuqa hadal hadith kaji ba na yi umla'in duk hanyoyin wanga hadisi ta hanya kuma ce hanya in kana son ka gane na yi imla'i ine fi babu sabrin imami ala aza za a babin ya kamata ya cincinta ya ba ga shugaba shi zinka hankulin wa talakawa ne annabi an ka ce mu haka bale kai ko ba haka ba saboda haka duk kai shugaba ai ta bacin ka baka adalci azalimi kake kaza kaza kaza in dai kai ka san kana adalcin din in kai ka san kana yi kakka damu duk mutum ya ce ma zalimi ko azzalimi ko wani abu karran kai baci ko yaron kai baci na al'ada ko ba haka ba ka tuna an wa manzon Allah he da haka sai kai hankuri kamar yadda annabi shi ma tuna an wa Musa he da haka yayi hankuri saboda haka ka damu ila fa an fa an fahimci wannan hmm. irin wannan na suna kawo cewa idan kana alƙali mai abin ga mai wani abokin shirya ce ma alƙali ittaqillaha ko ba haka ba sai an ka ce kakka kakka hazala ko ba haka ba ka ce ku yi gidan yari da shi ne ka ce mai duk Allah sai ka sun ka ce sai ka ce razaqallahu takawa na gode ka mina ce Allah shi sai tsoron Allah sai ka ci gaba ya bata mai da ka duha sala ko ba haka ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk